wanda kansa ciwo ne wanda ake fassara shi wasu ce daji wasu ce sammu wasu su ce kaza a kansa dai wanda aka sani wanda yake kama mutum a cikin jini da kuma kansa da take kama mutum musamman mata a nonukansu wanda wannan ciwo ya samo asali ne daga sanyi musamman macen da za ta ji cewa nonanta yana yin tsira yana zafi ko kuma ta ji wani ƙullutu yau ga shi ya dawo nan gobe ya dawo nan to daga haka idan ba a ɗauki mataki ba tafiya na tafiya sai abin ya haifar mata da matsaloli wanda za su jawo mata ya assasa mata kansa a jikin jini to ga masu fama ga wannan matsala ta kansa kansan nan ta cikin jini ne ko ta cikin jiki ne ko ta nono ta mama ga wani taimako mai sauƙi wanda sai dai idan kana da ulcer to ba za ka yi amfani da wannan ba abin da ake so a samu abu biyu ne rak shine za a samu lemun tsami karami lemun tsami ƙarami idan aka same shi sai a yanka shi sai a samu ruwan ɗimi a cikin ƙaramin kofi ruwan dimi a cikin karamin kofi sai a matsa wannan lemun tsamin kwallo ɗaya karami a ciki bacin an matse shi sai a samu zuma cokali babba sai a sa sai a juya sai a sha shi da safe kafin a karya bi iznin rabbi suka ce idan mutumin da yake da kansa na cikin jini kansa na cikin jiki kansa na mama to duk mutumin da ya wannan insha Allahu rabbi ana taraddada ana maimaita shi ana maimaita shi ana samun sauƙi in Allah ya yarda sai an waye gari mutum ba shi da kansa a jikin shi kun gansu dai abubuwa ne masu sauƙi sai dai kawai roƙon Allah da muke shine Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon yi don so da yawa za a ba da magani amma ba a yi wannan abubuwa su kaɗai za a yi amfani da su shine lemun tsami ƙarami sai ruwan ɗumi ƙaramin kofi sai a sha kafin a karya haka za a ci gaba da wannan in Allah da za a nemi kansa kowace iri ce a jikin ɗan adam a rasa ta muna fatan za a gwada idan kuma an gwada aka ga an samu nasara to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada wannan shine sadakatin jariyarka baka san inda zaka samu naka rabon ba la'alla akan dan wannan abin da zaka faɗa kana ganin ba wani abu bane kai in ka manta Allah bai manta ba idan ka tunanin haka nan ya tafi to a wajen Allah ba haka nan ya tafi ba muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya warkar da mu ya ba mu lafiya ya kuma sa mu gama da duniyar nan lafiya kada manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'assalam